Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin shirin nan namu mai suna ku kaɗa kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jidda, marubuciyar labarin kuma makaranciyar labarin nake jagorantar shirin a halin yanzu. To masu sauraro, kada ku manta da danna mana likin, sharing da kuma subscribe domin tambaya, ƙorafi ko cin gyara ko kuma kawo wani gyara ga tunan ɗin Al'ajabi TV ku aje mana sako ta hanyar comment. haɗi da ƙarawa marubutanmu ƙwarin gwiwa domin al'ajabi tv tana matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu ta masu sauraro muna nan dai tafi a cikin littafin nan namu mai suna ƙaddara ta ta masu sauraro idan ba ku manta ba mun tsaya ne a daidai inda wani mahaukacin ƙarfe salim ya buga masa a kansa nan da nan kan ya fashe jini ya yi tsartuwa kamar jira suke gaba ɗaya eh, su suka rufe shi da duka ta ko'ina ba su kyale shi ba sai da suka ga ya daina motsi sun kuyawa salim ya yi ya kara kunnensa a hancin fa'iz ya ji baya numfashi ya kara kunnensa a ƙirjin fa'iz ya ji zuciyarsa ba ta bugawa sannan ya ce mun kashe shi mun kashe shi zubar da makamansa suka yi suka bar gurin suka shige mota suka yi tafiyarsa suka bar gawan shi kwance a nan ta masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ko za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim ƙaddara ta kashi na goma abba na driving za shi gida fitilar motarsa ta haska mashi wani abu a kwance jikin jini kamar mutum har ya wuce sai ya ga kamar abin yana motsi a hankali ya fakin motarsa ya fito mutum ya gani ya yi jina-jina cikin jini Dan ja da baya Abba ya yi, gabansa ya faɗi, don ya tsorata sosai, motarsa ya koma, ya ja ya tafi, har ya yi nisa, har ya yi ɗan nisa sai ya ji gabansa na faɗuwa sosai, sai ya ga kamar bai kyauta ba, a ce ya ga mutum cikin jini halin rai ko mutuwa, amma ya ƙi taimakonsa. sai ya tuna ranar da ya fara shigowa Kano shi ma a hankali ya karya kan motarsa ya koma da ƙyar da taimakon wasu mutane suka saka fa'is a motar abba Abba ya ce, Filis kuma ku shiga mu je asibitin, saboda ku zame mun shaida, a to ba komai, in ji wani mutum daga cikin mutanen. Da daktar suka karɓi fa'is, aka shigar da shi emergency room. Godiya Abba ya yi wa mutanen, sannan suka tafi. Wayar sai ya zaro ya kira baba ya sanar da shi abin da ya faru. A nan baba ya zo ya sami Abba, jikinsa shi ma duk jini. Da gudu Abba ya sa inda baba yake. yana tambayar sa abin da ya faru bude baki yayi zai bashi amsa aka fito da Faiz daga emergency room ana tura shi a gadon marasa lafiya zuwa wani ɗakin a baya suka bi su dakto ya kira su abba zuwa ofis a nan dakto yake shaida musu ya samu buguwa sosai amma sun ba shi duk wani taimakon gaggawa da ya kamata amma ba zai farfado ba sai nan da bayan, bayan sati ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba ya ce Baba ya ce to yanzu wa zai zauna a wajensa. A'a ba damuwa. A cikin ma'aikatanmu za mu samu wanda zai rinka kwana da shi, insha Allahu. Duk wani abu da ake bukata su abba ne suka biya kuɗin, sannan suka tafi gida. A hanya ne abba yake ba wa abba labarin duk abin da ya faru. Bayan sun je gida nan ma yake ba wa mama labarin komai. Washe gari da misalin karfe 11 da rabi na safe, Abba da Baba da Mama da Umma suka shirya gaba ɗayansu suka nufi hospital ɗin. direct ɗakin da aka kwantar da fa'i suka wuce, doctor da nurses suka samu suna duba shi, aka yi masa allura, aka saka masa ƙarin jini, hannu hannu doctor ya miƙa wa abba da baba suka gaisa sannan suka fita da yake jiya da daddare aka yi komai abba bai ga fuskarsa ba sai yau Ji ya yi tausayin fa'iz ya kama shi farar ɗaya kuma ya ji ƙaunarsa ta shige shi a hankali ya shafa kansa ya ce Allah ya baka lafiya yaro amin suka amsa gaba ɗayansu amma duk yadda aka yi yaron nan ba bahaushe ba ne don ya fi kama da indiyawa cewar baba gaskiya ni ma haka nake tunani kuma duk inda ya fito daga babban gida yake don daga ganin kamanninsa ka san gidan masu arziki yake ba gidan tsiya ba sun kai minti talatin kafin suka tafi rayuwa na tafiyar wa barista foza da farhan yadda ya kamata wani mugun so da kulawa farhan yake bata ko kuda baya ƙaunar ya taɓa masa biyi fauzansa ita ma a hankali ta ji ya fara shiga ranta yana ratsa mata ko ina na jikinta kai har cikin jininta ta ji tana jin farhan mutum ne mai surutu da farkonci ga wasa da dariya ga shi da kyawawan halaye ba shi da girman kai ko nuna isa idan ka ganshi ba za ka taba cewa dan gwamna ba ne don rayuwarsa yake cikin hankali da nutsuwa haka ma a bangaren sadiq kullum sai sun yi waya kusan so uku wani mugun so yake mata wanda ita kanta ta kasa gane wani irin so sadiq yake yi mata kusan kullum sai ya yi mata kuka wai ta kular mishi da kanta wai ga misin ɗinsa yana damunsa in banda ta hana shi da cini ya yi zuwa ya fa irga ita kanta ta kasa ganewa ta so tsakanin sadiq da farhan amma a can ƙarƙashin zuciyarta tana jin wani abu wanda ta rasa menene da ta tuno sadiq ko farhan sai ta ji gabanta ya yi muguwar faduwa ƙirjinta na bugawa da sauri ta rasa mai yasa take jin haka Haka zalika, da wani daga cikinsu ya kirata da suna mai fauza ko fauza ko idan wani daga cikinsu ya yi mata maganar soyayya mai daɗaɗen kalamai sai ta ji gaba ɗaya ta rasa mai yake yi mata daɗi hankalinta ya tashi wani abu yana taso mata daga ƙarƙashin zuciyarta ta rika jin kunci tana son sanin dalili amma ta rasa da ta rasa dalili sai ta mika gaba ɗayan lamuranta ga Allah ta dage da addu'a don gaba ɗaya a 'yan kwanakin nan ta rasa mai ke damunta tana yawan jin faɗuwar gaba tana ji a jikinta kamar wani abu ya faru da ita to mu dai sai dai mu ce Allah ya kyauta ko me yake damun barista fauza oho zade mu ji idan muka bi hawa e eh, usman jidda a sannu haka ma a bangaren sadiq shi ma yana jin irin yanayin da fauza ke ji haka yana cikin irin halin da take ciki gaba ɗaya ya rasa mai ke damunsa kwata-kwata baya cikin kwanciyar hankali ga wasu mugayen mafarkai da yake yi a kanta yana yawan yin mafarkin wani ya kwace masa fauzansa ko kuma suna zaune a wani lambu mai kyau suna hira wani ya zo ya tsaya a kansu sai ya ci gaba da tafiya kawai ita ma bi fauza sai ta minki tabi bayansa haka zalika yana yawan yin mafarkin taron ɗaurin auren fauziya amma ba shi ne angon ba kuma duk mutum ɗaya yake gani amma ya kasa gane fuskarsa yau ne wa'adin dakto zai cika Tun safe Abba da Baba suka zo asibiti har wajen karfe hudu Faiz bai farka ba. Shi ma dakto ya yi mamaki kwarai da gaske. Allura aka yi masa aka saka masa oxygen ba fa awa ɗaya da sa mai oxygen ba hannunsa ya fara motsi. Da gudu Abba ya ruga ya kira dakto tare suka shigo da dakto ɗin. A hankali dakto ya cire masa oxygen ɗin. Aiko nan take ya fara tari sai da tarin ya lafa sannan ya bude idonsa a hankali yake bin ɗakin da kallo kamar mara hankali wani irin abu yake yi da ka kalle shi kasan baya cikin hankalinsa ba fa awa ɗaya da farkawarsa ba ya fara surutai marasa kan gado kasa motsi abba ya yi sai baba ne ya yi ƙarfin halin zuwa kiran dakto bayan dakto ya zo ya dudduba shi ya kalli su abba ya ce fris ku yi haƙuri ya sami taɓin hankali kamar yaya cewar abba kwantar da hankalinka in yi muku bayani sakamakon bugun da aka yi masa a kai da karfe shine ya jawo masa hauka cewa mu gode wa Allah ma da bai mutu ba dan da gani san kashe shi aka yi ba wai a iya illatar da shi aka so tsayawa ba gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan to me abin yi eh to gaskiya yanzu ba za mu iya sani ba amma za mu kar bakin kokarin mu dan ganin ya dawo cikin hankalinsa nan da wani lokaci kake gani magana ta gaskiya ban sani ba saboda ba zan shiga hurumin ubangiji ba Allah ne mai ba da lafiya kuma shi ke ɗora bawa ciwo kuma shi ke warkarwa a inda ya so a yayin da ya so a lokacin da ya so amma akalla zai iya ɗaukar wata shida shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara ashirin ko ma har tsayin rayuwarsa kuma ko da an yi ko da an yi hakan ma da ƙyar zai dawo normal kamar yadda yake a baya to yanzu to ina za mu nemo iyayensa ko danginsa sai dai ku ɗauki hoto nasa ku kai gidan tv da rediyo ku ba da ciki a ko allah zai sa a dace cikin sanyin jiki baba ya ce a nan asibitin za mu bar shi ko kuma za mu kai shi asibitin mahaukata ne a'a mu ma muna da psychiatrist a nan asibitin mahaukata jiki ba kwari su abba suka koma gida kamar yadda dakto ya ce haka su abba suka yi amma an rasa iyaye ko dangin fa'is su kuwa an samu duniya ana jin duniya da tsinke da abokanan fa'is na da rayuwa suke yi cikin jin daɗi da kwanciyar hankali in ban da ƙara'in holewa babu abin da suke yi an sanya duniya a gaba ana cinta babu babu kama hannun yaro yau ana abuja gobe ana lagos kullum ana yawon club a sha giya abi matan banza a yi ta maye maza su nemi mata ita kuma matan ita kuma maza su neme ta in banda yada fasadi da alfasha babu abin da suke yi a doran ƙasa da mahaifinta ma ya nemi takura mata rashin kunya ta yi ta yi masa ta tara mashi mutane sannan ta kwashe kayanta ta bar gidan mahaifiyarta na kuka tana kama kafarta ta fizge ta bal da ita ta yi tafiyar ta bar iyayenta cikin kunci da takaici gami da bakin cikin rayuwa da kunyar jama'ar unguwa haka dai fa'iza ke rayuwa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali ga daula an samu yanzu ta zama big girl ga kuɗi ga kyau ga zunzurutun ruwan iskanci bayan wata shida Pipauza ana rayuwa mai daɗi sai dai misin ɗin gida da ya dame ta kullum tana cikin waya da 'yan gida ga sadiq da ya sako ta a gaba kullum ba shi da magana wai sai ta auren su kullum cikin gaya mata irin san da yake mata yake yana ba ta amanar kanta haka ma idan haka ma abin yake a bangaren farhan yana ba ta kulawa ta musamman duk inda za su je tare suke zuwa sai dai har yanzu ya kasa fitowa ya fada mata yana son ta Yau da misalin karfe 11:30 na safe na kasar america B. na kwanta sanye da cirikuta da Habbes mara hannu, tana waya da Sadiq yana ta yi mata rigima kamar karamin yaro. Slis Habibi, ka yi haƙuri, ba sai ka zo yanzu ba fa na yi wata bakwai to wai me yasa ba kya son na zo kullum na ce miki zan zo sai ki rika hana ni why sweet ba haka ba ne ina duba maka wajen aikinka ne ni ma ina son ganin ka amma ko don su abba da baba ai ya kamata mu yi kawaici ko ni dai ba wani nan ya faɗa cikin muryar shugaba dariya ta ita ce filis habibi ka yi haƙuri ni wallahi kunyar su baba nake ji kuma a ce ni ka biyo ni ban san iyayenmu su zarge mu kasan zuciya ba ta da ƙashi ba wani nai ke dai wayo kawai kike son yi min dariya ta ta gyara kwanciyarta da gani ka san tana jin daɗin wayar ta ce to na ji my love ni dai ka bari ban so dariya shi ma ya ce oke kina gudun kar na zo na maimaita abin nan da na yi miki ko dariya ce ta kashe wayar wayar ya bi da kallo ya yi dariya ya ce matsoraciya kawai ita ma dariya ce tana kallon wayar Tana ɗago kanta suka haɗa ido da Farhan, idonsa ya yi ja kamar gauta, duk da esin da ke ɗakin gumi yake yi, ita kanta ta yi muguwar tsorata da ganin yanayin da ya shiga, da sauri ta nufe shi, ita dama manta da kayan da ke jikinta, ta manta da kashe shigo mata ɗaki kai tsaye ba excuse. Lafiya friend, da yake haka suke kiran junansu jiya kansa ya fara sarawa ransa ya ɓaci yanzu ta gama cewa wani habibi my love sweet amma ni way friend ɗago jajayen idansa ya kalle ta ya ce da wa kike waya ya faɗa kamar an firgigi maganar daga bakin shi kallon shi ce ta ce kamar yaya da wa nake waya tsawa ya daka mata ya ce ba tambayar ki nake ba ai sai da wa kike waya gabanta ne ya faɗi tsoro ya kama ta jikinta ya ɗauki rawa da sauri ta ja baya biyo ta ya yi tana baya yana binta har suka kai bango ya ce ba za ki ban amsa ba na ce da wani ɗan iskan kike waya murya na rawa saboda tsoro idanta ya yi ja ita ma ta ce ya ya ya sadik ne waye shi a ki shiru ta yi ya shaƙo wuyanta ya yi ya matse ta da bango ya ce ba za ki ban amsa ba shine wanda zan zan zan aura ai bata ƙara sabe sake ta yayi baya taga taga zai fadi. da sauri ta wajensa za ta rike shi ya sake daga mata hannu ya sake daka mata tsawa yana faɗin stop your rubbish don't ever try to touch me a firgice ta yi baya ta raɓe a cikin bango haushi ne ya sa shi naushin bango haɗi da buga kansa da bango kamar an tsikare shi ya yi wajenta ya turkusa a gabanta ya ce do you know you are my life shiru ta bata bashi amsa ba ya ce do you know how much i really love you a razana ta dago ido ta kalle shi yes you never know my feeling to you you are my first love and i love you with all my heart there is no place in my heart da sanki bai mamaye shi ba tun ranar da na fara ɗora na a kanki na ji na fara sanki amma ba komai I miss my first love ya faɗa kamar zai yi kuka sai kuma ya riko hannayenta ya miƙar da ita tsaye ya ce I really love you more and more much wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata kai ya girgiza mata ya ce no karki kuka I don't want to see you cry yana maganar yana goge mata hawayen da ke zubo mata a hankali ta ce I'm so sorry please rungume ta gam a kirjinsa yana sauke ajiyar zuciya a hankali ya sake ta a hankali ta ce i'm so sorry please rungume ta gam a kirjinsa ya daɗe haka kana ya sauke ajiyar zuciya haɗi da sakinta yana faɗin ki yi wanka ki same ni za mu je lesson kai kawai ta iya ɗaga masa yana tangadi ya fice bayan ta tafi da kallo ta sauke ajiyar zuciya sai kuma ta fashe da kuka saboda tausaya masa don ta hango tsantsar san da yake mata kwayar idansa wayar ta ce ta fara ringin a hankali ta duba ta gama life shiru ta ta rasa abin yi idan ta ɗaga zai gane tana kuka idan kuma bata yi fikin ba hankalinsa ne zai tashi kin fikin ta yi ta yi sai da ya yi mata wajen miss call biyar sannan da sai ta kanta ta daga tana daga ya ce i don't want to miss you in my life i love you forever and ever idan na rasa ki ba zan iya ci gaba da rayuwa ba wallahi fauziya mutuwa zan yi ya yi mata hot kiss ya kashe wayar wani irin kallo take wayar kasa sanin abin yi yasa ta fashewa da sabon kuka ta rasa wa za ta zaɓa tsakanin sadiq da farhan kowa yana mata mugun su ta rasa wa ta fi so tuntuni farhan ya gama kwas ɗin da ya kawo shi amerika amma saboda ita ya komawa najeriya wajen iyayensa yan uwansa ya tare a amerika saboda ita kawai sai ta gama za su tafi tare wata shidda da dakto ya ɗibar wa fa'is ta cika kuma cikin ikon Allah da taimakon Ubangiji ya samu sauƙi ya warke simul kamar ba shi ba yau dakto ya sallame shi duk su abba sun zo dakto ya kalle shi yana faɗi ya sunanka kallo kawai ya bi dakto da shi sai can ya ce waye kai filis murmushi dakto ya ce ni likitanka ne ya nuna su abba yana faɗin waɗannan kuma su suka tsince ka suka kawo ka asibiti da ba da ba don sun kawo ka ba da ka rasa rayuwarka kallon abba da baba ya yi ya yi musu godiya sosai har ƙasa ya durƙusa ya yi musu godiya hankali da tarbiyyar fa'is ta yi matuƙar burge abba da baba a hankali abba ya ce tashi ka zauna amma ya ƙi sai da ƙyar abba ya sa shi ya zauna kallonsa abba ya yi ya ce ya sunanka daga ina kake suwaye iyayenka a hankali fa'iz ya ɗago kai ya kalli baba da abba ya shiru amma ya kasa tuna komai ya kasa tuna waye shi cikin sanyin murya ya ce ban san waye ni ba na kasa tuna komai nawa what what what are you saying this is impossible jakta ya faɗa a razane kansa ya sunkuyo kusa da Faiz ya ce, ƙara tunani mai zurfi Felix, shiru Faiz ya ƙara yi, yayyayye ya tuna wani abu nashi, amma ya kasa, kai ya ɗago ya sace kallon dakto ya ce, ba zan iya tuna ko da sunana ba, cikin tashin hankali kuwa yake kallonsa, baba ya ce wa dakto, mai yake faruwa ne, shi ma dakto kallon siyayi yana faɗin, yanzu ba zan iya cewa komai ba, sai mun gwada shi, za mu iya gano komai, yana kaiwa nan ya fita, bai fi minti uku ba da fitarsa ba, nasu suka shigo suka tura fa'i zuwa wani ɗaki sai da aka shafi awa biyu sannan suka fito da shi abba na nan duk sun yi jigum jigum suna jiran tsammani likitan na fitowa ya kira su zuwa ofis ɗinsa a nan ya kalli abba ya ce mishi maganar gaskiya akwai matsala don mun gano ya samu losing memory wato cutar mantau a halin yanzu ya manta komai nasa iyayensa gidansu ko da shi kansa ma ba zai iya tuna waye shi ba baba kasa magana ya saboda tsabar tashin hankali sai abba ne ya karfin halin cewa yanzu tautu me abin yi gaskiya ba mu da wani abin yi sai dai addu'a a saboda ita cutar ba ta da wata magani har yanzu ba a samu maganin ta ba maganinta ɗaya ne da sauri abba ya ce me shi sai dai idan ya ga wani abu wanda yake da mahimmanci a rayuwarsa ko abin da yake so ko idan aka yi wani abu da ya shafe shi ko ya ga wani abu da ya taɓa faruwa da shi ko ya ga wanda ya fi so fiye da komai a rayuwarsa ko wanda ya cutar da shi makamantan waɗannan abubuwan ne kawai maganin wannan cutar idan aka yi sa'a zai tuna komai Jiki ba ƙwari Abba da Baba suka ɗauki fa'e suka yi gida da shi, a ɗakin Fauziya Abba ya aje shi, su suke yi masa komai, su ne cinsa, su ne shansa, tun da wannan matsala ta samu fa'e ya dawo mutumin kirki, ba shi da wani abin yi sai sallah da karatun Kur'ani, kwata-kwata baya suka ƙananan kaya sai manyan kaya, idan yana ƙaunar mutuwarsa to yana ƙaunar warin taba ko ƙananan kaya, kama ɗaya ya gaba ɗaya ya canza ya koma mutumin ƙwarai. gaba ɗaya unguwar babu wanda bai san shi ba ana kiran shi da suna malam muhammad sakamakon rashin tuna ko da sunansa da bai yi ba abba ya saka masa suna muhammad faiz ya zama kamilin mutum nitsatse na gari mutumin kwarai saboda haka abba da baba suke mugun san shi har cikin ransu kai ba ma su kaɗai ba har mutanen unguwar na son malam muhammad da ganin mutuncinsa akwai wani sabon masallaci da ake ginawa a unguwar a kofar gidan su fauziya ana gama gina shi aka ba fa'iz limamin masallacin bayan 'yan kwanaki kuma ya bude islamiyya yana koyarwa don haka duk inda ya yara suke kiran shi da ya sayyadi manya na kiran shi da malam muhammad idan kana neman mutumin kirki yanzu ko ka samu faiz to ka zo wurin duk unguwar yara da manya na ganin girmansa faiz ba shi da wani aboki ko amini da ya wuce sadiq Faiz ba shi da wani aboki ko amini da ya wuce Sadiq. Sun yi munguwar shakuwa saboda Faiz duk sati sai Sadiq ya zo weekend. Idan Faiz baya masallaci ko Islamiyya to suna tare da Sadiq. Wani al'amari daya da yake damunsa duk sanda yake kwance a ɗakin da aka a ɗakinsa a kan gado sai ya rika shakar wani kamshi wanda kamar ya san shi a baya baya samun nutsuwa idan yana shakar kamshin nan ga wata irin muguwar shakuwa da ke tsakanin fais da aisha koyaushe aisha na wajen fa'iz suna hira shi ma yana jin ta ransa sosai nan da nan soyayya mai tsafta ta shiga tsakanin fais da aisha kullum aisha tana ba foziya labarin malam muhammad ɗinta foziya har ta gaji da labarin malam muhammad so take kawai ta ganshi. shi Aisha da Faiz na zaune a falo suna hira, ta ce masa idan anti Poziya ta dawo tana ambatar sunan Poziya kansa ya fara juyawa kansa ya dafe yana ganin ginin ɗakin na juya masa da sauri Aisha ta miƙe ta riƙe shi tana lafiya sai da ya kai wajen minti 20 sannan ya dawo normal hakan ce ke kasance da shi duk sanda ya ji an ambaci sunan Poziya lokuta da dama yana jin haka in dai an kira sunan ya rasa dalili yau ma kamar kullum fais Sadiq suna zaune a ɗakin Fauziya ta kira waya bayan ya gama waya ne ya ce ga abokina ku gaisa ya ce Faiz ga matar da zan aura ku gaisa hakan nan ya ji gabansa ya faɗi ya amsa wayar ya ce Assalamu alaiki ya faɗa cikin sanyi dam ta ji gabanta ya faɗi duk inda ta ji muryar fais ba za ta kasa ba za ta taɓa mantawa ba cikin rawar murya ta ce ah, ah, ah. amin wa alaikum salam ina wuni ai tuni kansa ya ɗauki juyawa jiri ya ɗebe shi ya tafi lu ya zube ƙasa a sume ta masu sauraro kun ji dai juyawar ƙaddara kun ga dama shi yasa bahaushe ya ce dole wata rana wanda yake sama zai dawo ƙasa haka zalika kuma dole wanda yake ƙasa wata rana zai iya kasancewa ya dawo sama kun ga yadda kaddara ta yi kun ga yadda ikon ubangiji ya canja yau ga fa'is a gidan sifoziya a ƙarƙashin inuwar iyayenta suke ci da shi su ne komai na rayuwar shi su ne gatansa su ke ɗaukar nauyinsa Allah sarki rayuwa mu yi ƙoƙarin aikata alkhairi domin alkhairin zai iya dawo mana haka zalika sharuɗin aike da duk nisan da yi wata rana sai ya dawo masu sauraro shin tsakanin fa'is sadiq faruk da kuma farhan wa kuke ganin foziya ta fi dacewa da shi muna nan dai tafi a cikin littafinmu mai suna ƙaddarata wanda ni hawa a usman jidda na wallafa al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi sai mun ji ra'ayoyinku ta hanyar aje mana saƙon comment kada ku manta da yi mana likin sharing da kuma subscribe mun gode